Sharhin jaridun na wannan mako zai soma da jaridar Lanketor, wacce ta rawaito cewa an zaɓi Muhammad Usman a matsayin jakadan zaman lafiya. A yayin taron da ƙasashen duniya suka gudanar a wannan watan na Fabriye a birnin Seoul na ƙasar Koriya ta Kudu, aka karrama tsohon shugaban ƙasar ta Nijar a bisa la'akari da halayyarsa. Ba irin matsalolin da Muhammad Usman bai fuskanta ba. a fannin siyasa ya shirya zaben 'yan majalisar dokokin ƙasa ya faɗi bai kuma yi gardama ba kuma a zamaninsa bai taɓa gurfanar da ɗan jarida a gaban kotu ba la flam na cewa an kama hanyar shimfiɗa tsarin renaissance kashi na uku saboda haka jam'iyyar pendes tarayya ta bayyana shirin gudanar da taron kongire a ranar 31 ga watan maris ɗin da ke tafe domin tabbatar da takarar bazu muhammad a zaben shugaban ƙasa na 2021 jaridar ta ce da zaran aka damƙawa bazum tikitinsa wajibi ne a gare shi ya tayar da magoya bayan jam'iyyar pnds daga barci don ganin an yi nasara a fafatawar ta 2021 idan kuma ya yi amfani da ayyukan da shugaban ƙasa ya gudanar a zamanin mulkinsa ba abin da zai hana wa bazum lashe zaɓe tun a zagayen farko 'yan kukawo in ji sel Levenaman na cewa ƙasar amurka da hukumar zaben nijar sun ƙudiri aniyar ganin an shirya zaben 2021 cikin yanayin adalci da gaskiya. Dalili kenan hukumar ayyukan cigaban ƙasashe ta Amurka USAID ta tallafa wa hukumar Seni da kuɗaɗe sama da miliyan 2,000 na sefa a ƙarƙashin tsarin samar da hanyoyin gudanar da sahihin zaɓe wanda babu wariya a tare da shi. jaridar ta ce nauyi ya rataya a wuyan hukumar zaɓe ta ɓullo da matakan haɗa kan masu rinjaye da 'yan adawa 'yan ba ruwanmu da sauransu a wuri guda don ganin an samu haɗin kan kowa a waɗannan zaɓuɓɓuka jaridar lagrif ta ce ƙungiyoyin ƙwadago na ƙawancen etn sun yi nasarar tankwaso gwamnatin Nijar. a gwagwarmayar da suka sa gaba don ganin an inganta rayuwar ma'aikata kamar yadda ake ganewa a sanarwar da majalisar ministoci ta bayar wacce a cikinta aka ɗauki matakin ƙarawa manyan ma'aikata da mambobin gwamnati kudaden alaus-alaus a kan waɗanda aka saba basu a can da. jaridar ta ce inganta rayuwar ma'aikata nauyi ne da ya rataya a wuyan gwamnati to amma kuma dole ne mahukunta su yi tsayin daka a yi wa ƙasa aikin da talaka zai gani a ƙas jaridar le ta ruwaito cewa shin coge ake ƙoƙarin yi ne a ƙarƙashin ayyukan da aka ƙaddamar domin gyaran hanyar nan ta gaɓar kogin isa kowa ya san cewa hanyar da ake kira cornishian tala tana cikin ayyukan da aka zayyana a hoton ginin eshanjar na biyu na birnin yamai idan a yau aka waye gari ana zancen an ƙaddamar da ayyukan gyaranta a ƙarƙashin wani sabon proje to alama ce da ke nunin akwai yunkurin fitar da wasu kuɗaɗe daga aljihun gwamnati a kan waɗanda aka riga aka fitar tun a lokacin ayyukan ginin Eshanjar. Jaridar ta ce 'yan Nijar da dama na da ɗaurin kai a game da wannan batu, saboda haka ya zama wajibi waɗanda ke da hannu wajen gudanar da wannan aiki su yi wa jama'a bayani, saboda ba mu gane ba wai an yi yamma da kare. Le Nouveau Republicain ta ruwaito cewa ‘yan bindiga sun hallaka wasu hafsoshin sojan Nijar a Durku, inda suka yi musu kwanton ɓauna a ranar 18 ga watan Fabriye. Jaridar ta ce Hafsa Lamin Muhammad da wani mataimakinsa ne suka rasu a sakamakon wannan gumurzu, abinda ke ƙara yawan asarar dakarun da Nijar ke fama da shi, duk kuwa da cewa yankuna da dama na wannan ƙasa. na ƙarƙashin dokar ta ɓaci jaridar ta ce ba shakka ba za a rasa hannun turawa ba da gaman bakin wasu gurbin 'yan takardar afirka a rikita-rikitar da ake fama da ita a yau a wannan nafiya a bayyane take zaman sojojin faransa a Nijar ba shi da amfani ko misƙali zarratan ana cewa wai sun zo ne su taimaka mana amma kuma tun da suka zo al'amuran tsaro suka taɓarɓare a wannan ƙasa jaridar lactualite na cewa ƙungiyoyin fafutuka a zandar sun fito kan tituna a ranar lahadi 17 ga watan fevrier domin kiran hukumomi su sallami sadat iliya ɗan malam jerar ta ce fiye da mutum dubu shida ne suka halarci wannan zanga-zanga domin tilasta wa gwamnati ta sallami wannan matashin ɗan gwagwarmaya da aka kama a bara a yayin zanga-zangar ƙin jinin dokar harajin 2018 sannan masu jerin gwanan na damagaran sun yi amfani da wannan dama don baiwa jama'ar difa da tilaberi goyon baya a sakamakon matsalar tsaron da ta jefa su cikin halin kuncin rayuwa. To nan za mu tsagaita da sharhin jaridun na wannan mako kenan da fatan za a kasance da mu a wani satin na gaba domin jin wani sabon sharhin da yardar Allah.